Je tenais euh, en effet aujourd'hui à venir m'incliner devant les dépouilles de vos soldats tombés le 10 décembre dernier à Inates. waɗanda suka rasu a inates a ranar goma ga watan disamba da nufin girmamawa sannan zan yi amfani da wannan dama don ta iyalansu da rundunar sojojinku da al'ummar ƙasa baki ɗaya alhini domin kamar yadda na faɗa tun ranar da abin ya faru harin inates ya baƙanta mana rai sosai shugaba isu muhammadu ya nuna farin ciki da abin da ya kira kulawar musamman. Dans nos traditions, rendre visite euh, à ceux qui Ya ce ziyartar mutanen da ke zaman makoki wani babban abin yabo ne a al'adance saboda haka ziyarar nan taka ta matukar ratsa mana zuciya domin abu ne da ke ƙara jaddada aniyar da kasa gaba akan maganar yaƙi da ta'addanci. Dans la guerre contre le terrorisme, shugaban kasar Nijar wanne ya jinjina wa kasar Faransa saboda gudunmuwar da ya ce tana baiwa kasashen Sahel a yakin da suke kafsawa da 'yan ta'adda ya ja hankulan kasashen yammaci. pense que ce qui se passe ici au Sahel ne les concerne pas en Europe. Ya ce za ta yi wasu su yi zaton abubuwan da ke faruwa a yankin Sahel bai shafe su ba a can nafiyar Turai. Alhali idan 'yan ta'adda suka ci karfin wannan yanki to kam yakin nan zai riske kasashen Turai har gida. Saboda haka tun yanzu ne ya kamata a haɗa karfi don tunkarar abokan gaba. Sukar da ƙasar Faransa ke fuskanta daga talakawa a ƙasashen Sahel Israel na daga cikin batutuwan da shugaba macron ya tabo a taron manema labaran da suka kira da isu muhammadu na niger le président issoufou comme le parti présidentiel ont très clairement rappelé dans quel cadre la france intervenait yana mai cewa shugaba isu da jam'iyyar mai mulki sun bayyana a fili karara cewa niger ce ta bukaci faransa ta girke dakarunta a wannan ƙasa saboda haka ina jiran in ji makamancin wannan ra'ayi daga bakin sauran shugabannin ƙasashen da har yanzu ake ci gaba da nuna wa faransa kyama ba zan taɓa yarda in aika sojoji ba a ƙasar da hukumomi ke gudun ɗaukan alhakin wannan mataki. Ƙasar Faransa ta yi ƙaurin suna a yankin Sahel sakamakon rashin ganin wani hoɓɓasa daga dakarun da ta girke a wannan yanki da sunan yaƙi da ta'addanci. Mafari kenan Emmanuel Macron ya kira wani taron da zai haɗa shi da takwarorinsa na Mali, Niger, Burkina Faso, Chadi da Mauritania a ranar sha uku ga watan Janairu mai zuwa a birnin Po na kudancin Faransa. Kafin ya ɗaga zuwa gida shugaba Macron ya ziyarci sansanin sojan ƙasarsa da kenan ya mai. sile Mummuni Barma, muryar Amurka daga ya Yamai a jamhuriyar Niger.